kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda ya nuno a ƙasar nan sannan a taba kararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci jerin labari na yau za ku ji labari ne akan wani bebe bebe mai karambani kenan duk abin da ya ga an ajiye sai ya taba ka ajiye littafi haka zai ɗauka yana ta bubbuɗe shafi zuwa shafi yana gani kuwa kafin mu shiga ga gabatar da tutorial din muna gabatar muku da application mai suna kayan master wanda kwanakin bayan mun ba da link din da za dauko shi muka samu complaint cewa wanda muka bayar baya yi ko kuma in yayi akwai watermark a jikin shi to wannan kayan master din da za zamu bayar babu watermark a jikin sa sannan da shi muke aiki akwai link din shi a wajen description da kuma wajen yin comment na wannan bidiyon kayan master application ne da zai baka damar da zaka editing na bidiyo wanda in an yi shi zaka yi tunanin cewa da computer ne ko da wani software to shi wannan application shi yana da fa'idodi sosai insha Allah a wannan channel zamu ci gaba da kawo muku tutorial akan ire-iren amfanonin da yake yi da ko kuma aikin da ake da shi kayan master din ku kasance da mu yanzu a dauko link a dauko wannan kayan master ta hanyar bin wannan link da muka bayar a description da kuma wajen yin comment assalamu alaikum wa rahmatullah so za mu yi tutorial akan yadda ake editin na hoton waya ya kuto saman iska kamar yadda muka yi alƙawari ko kuma muka sanar cewa za mu yi tutorial akan haka so yau za mu je kai tsaye ga gabatar da tutsal din tutsal din da za mu gabatar shi ne kamar wannan ah, wanda eh, aka yi editin din hoton screen din waya ya bayyana a cikin iska ah, wanda kuma editin ne na hoto a kayan master wanda yau shi ne za mu je ga gabatar da wannan tutsal din to da fatan za a kalli bidiyon tun daga farko zuwa karshe saboda fahimtar yadda aka yi abun sau tari za ka samu wasu sukan fara kallon bidiyon daga baya kuma sai su katse shi ganin cewa za su iya yin abun ba tare da sun ga har karshen bidiyon ba so wannan akwai kaman implication za a ce ko wani abu kamar haka saboda akwai state inda in baka gani ba to zai wahala a bidon wato cikin wayanku kamar kamar yadda yake a nan zarin musa wancan na wayan da muka ɗauka bari mu na background in ya zo bayan mun fidda shi sai mu je ka gabatar da tutorial din kai tsaye so so za ka ɗau bari a yi kurofin din shi na fito da shi sosai da kuwa zai gan shi sorry so za mu ɗau hoton wayan mu kamar yadda yake a nan wajen misali za ka yi indicating na yadda ka yi bidiyon sai ka ɗau hoton wayanka kamar haka kamar yadda yake a nan wajen so wannan shi daban shi ma wancan daban so bayan ka ɗau wa'annan bidiyon complete ɗinsu so yanzu za mu je kai tsaye ga gabatar da wannan tutorial ɗin so sai ka je ka ɗauko wannan bidiyon da ka fara ɗauka wato wannan bidiyon ka fara ka fara kawo shi cikin eh, wato kayan masa ɗinka kamar nan kenan bari mu select na video so wannan shine asalin video so sai mu bayan ka taɓa bidiyon sai ka mai da shi full screen kamar yadda yake a nan wajen zan inda ya ajiye wayan sai ka taɓa layer sai ka yi selecting na wannan bidiyon da ka ɗauko mai hoton wanda ka yi screen recording na cikin wayanka kamar yadda wannan yake sai ka ɗauko shi bari in ya kurofin ɗin wannan bari in shi zaka iya amfani da ɗan yatsan ka biyu wajen yin zoomin na cikin bidiyon wanda kowane sakan zaka iya ganin sa da kuma motsin da hoton zai yi a cikin shi so bidiyon ya fara daga nan bari ne kwatin ɗin shi sai ka taba almakashi sai ka datse shi kan ka taɓa nan shine yake nuna cewa zaka datse farkon bidiyon kenan kamar yadda na datse so bari mu ɗin shi ya shiga can ciki ya sorry removing ɗin shi bari mu dawo da bidiyon farko nan so bari mu kara kurofin ne saboda na ga har yanzu a wajen shooting din screen recording din ne na samu wannan problem din so ku da zai kasance babu wannan problem din so sai ka kara taɓa wannan cropping din sai ka yanki nan ka yanke rabin wato shi bidiyon kenan kamar yadda yake ana so bari mu kara matso da bidiyon nan yanzu bari mu gwada mu kunna play mu ga ya daidai da sannan ya kamata bidiyon ya dawo so daga nan sai mu zo mu yi kasi Eh, mu taɓa wannan eh, alpha ɗin kamar yadda ke sai mu rage size ɗin quality bidiyon mu mai da 660 ko 61 kamar yadda yake sai mu kulle kulle da har yanzu daga ne ya kamata bidiyon ya fara so eh, bidiyon bai fara daidai da yadda muke so ba <clears throat> garin Okara so mu kunna play mu ga daga nan wajen za mu kunna wa bidiyon amination eh, sai mu taba wannan amination din sai mu zo daga kasan nan sai mu zaɓi sorry ba wannan ba so za mu taɓa wannan pop-up ɗin shine wanda zai yi kamar ya kawo bidiyon so still za mu kara rage size ɗin bidiyon mai da shi ƙarami saboda akwai wani alama wanda muka sa wanda shine kaman aro wanda ya nuna cikin wayar so sai mu kwatin ɗin shi daga nan sami so daga nan akwai abin da za mu dada wanda shi kuma muna za mu yi amfani da application ne kasancewa shi eh, wato kayan masa ɗin babu wannan icon ɗin ko kuma wannan shop ɗin a cikin shi za mu je pixel lab wanda ba su da pixel lab za su je play store su searching nan pixel lab app ah, sunan shi eh, pixel lab za ku ga hoton shi kamar wannan so wannan yana da amfani sosai kusan total din da zami na editing ko design na hoto na poster da wasu abubuwa so shi zami so in ka dauko shi sai ka zo daga kasan nan ka taɓa wannan alama na wannan abun sai ka zo ka taɓa nan sharps din nan kamar yadda suke sai ka taɓa nan gun ah, wanda ka taɓa nan gun sai ka yi selecting na wannan sharps din ka shi a nan wanda da yake taɓa sai ka yi selecting din shi ah, in ka yi selecting din shi ya huto kamar haka sai ka taɓa alaman gud din nan ah, sai ka zo daga nan akwai crop sai ka taɓa kulob sai ka taɓa wannan abun wanda shi ne yake nuna cewa ka hantsila shi ko ka dungula shi sai ka ɗan rage girman shi kamar yadda na yi hakan nan sai ka taɓa alaman good so daga nan sai ka yi deleting na wannan text ɗin ah, bari mu goge shi sai ka yi amfani da yatsa ka mutso da wannan abun tsakiya sai ka zo daga nan kasa ka taɓa wannan abun ah, sai ka cire background ɗin nan kamar da shi transparent kamar yadda na mai da shi sai ka yi saving ɗin shi kuma yadda yake a nan kai saving as image ka yi saving ɗinsa sai ka koma cikin eh, wannan kayan master naka so daga nan wajen ka taɓa bidiyon kamar da shi farko kamar yadda yake a nan sai ka taɓa wood sai layer kamar yadda na taɓa a nan wajen sai ka zaɓi media sai ka yi selecting na wannan icon da ka ɗauko shi kamar haka sai ka taɓa shi so in ka taɓa shi sai ka rage girman shi ta hanyar amfani da cropping kamar yadda yake a nan sai ka rage girman shi kamar yadda nake yi haka so sai ka taɓa gut sai ka ƙara rage size din shi sai ka matso da shi so sai ka sami shi amination da wannan pop-up ɗin kamar yadda muka sa na bidiyon so ga shi nan a nan shi ma sai mu rage kwalitin eh, wato hoton eh, ya dawo 60 ko 61 so shi hoton da bidiyon za mu daidaita eh, da wucewan sun zama kusan waje ɗaya ko suna saboda mu sannan mu ƙara girman eh, hoton ya zo daidai da na bidiyon sai mu taɓa bidiyon sai mu taɓa hoton sai mu yanke shi ta hanyar taɓa almakashi ga nan sai mu taɓa wannan abun so mu kunna sai mu gani so ina ga anan za mu dakata sai mu haɗu a wani tutorial mm, wanda zami kada a manta a taba alamar subscribe a taɓa alamar like da comment abinda ba fahimta ba insha Allah za mu kokarin amsa wa mutane tambayoyinsu a kasance da arewacin a kowane lokaci sai mu haɗu a wani tutorial in Allah ya kai mu